وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين يهوداوا suka ce wa wannan al'umma ku zama yahudawa sai ku kasance akan shari'a kiristoci suka ce ku zama kirista sai ku kasance akan shari'a to ka ce masu ya kai wannan annabi ka ba su amsa ka ce a'a mu za mu bi addinin Ibrahim ne wanda yake karkata ga barin addinan ƙarya zuwa ga addinin gaskiya bai zama cikin waɗanda suka haɗa Allah da wani ba a wajen bauta.